بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah cikin rahama da baiwar ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci a yau wannan yammaci na yinin 25 ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da tara ga watan shidda ko ya kai goma goma ga watan shidda miladiya dubu biyu da sha masu albashi ba su ta a rage motar su a ga alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana dukkan ayyukanmu na ƙwarai ya ba mu iko ya karɓa famu ga ci gaba da yin ayyuka a cikin wannan wata mai albarka kuma cikin wannan kwana goma na ƙarshen ramadana waɗanda su ne hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan goma na ƙarshen ramadana suka shigo yana yin bankwana da iyalinsa ya zare damtse domin ci gaba da ibada ya yi itikafi ya koma masallaci kuma hadisi ya inganta sai da aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dukkan mutane kyauta da baiwa amma duk da haka nan duk da kyauta da baiwa ta zan ɗabi'a ce kamar cikin jini ne suke to ya yi kyauta cikin ramadana to sannan a ah, ɗungurungun cikin waɗannan kwana goma na ƙarshe ake samun daren laifin ƙadari. wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim inna inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allah madaukin sarki ya ce inna an zalna fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi lamirin na qur'ani mun saukar da alqur'ani saukarwa ta farko daga bait daga mahfuz zuwa baitul izza mun saukar da shi a cikin daren laylatul qadari wato dare mai daraja qadari dare mai daraja sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma adraka ma laylatul qadr me ya sanar da kai menene ake ce ma laylatul qadari an nana ta wannan magana domin ƙara takidi da ƙarfafa girman wannan dare na lailatul qadr sai ubangiji ta wata wata ya ce lailatul qadr shi wannan dare daren mai daraja khairun min alfisha ya yi alkhairi alkhairin da a ciki ne da ninkawan ladar da ake samu ciki ne ta yi wata dubu wanda ba shi ba ba madana ba da yasar kadari masu lissai wata dubu shekara nawa za mu iya samu ciki tamanin da uku da wata biyu to kun ga da allah ta baraka wata ala ya dibe mu ya ga ba irin sauran al'ummomi da muke da sun kai shekara dubu duniya wasu ɗari bakwai wasu ɗari shida wasu ɗari biyar wasu ɗari uku wasu kuma ɗari biyu da ɗari da yankai. to mu namu mai yawa sittuna au saba'una kalla mai jawo da hunna to sai Allah ya tausasa muna shekarunmu ba su da yawa saboda haka sai Allah ya ba mu dan ya kadari domin mu cimma wanda sun ka sun ka gabace mu kun ga in mutum ya shekara goma shina daciya da zalatul kadari tamanin da uku so goma nawa kenan kaga ya cin mutum shekarun su annabi nuhu ma shekara dubu to a yi kokari na ganin cewa an dace da wannan dare allah ya zatar da mu hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iltamisuhu fil ashr al awakhir waltamisuhu min kulli witr ku nemi darajar kadari a cikin kwana goma na ƙarshe kuma ku neme shi a cikin kowane wutri kun ga cikin kwana goma din nan akwai waɗanda akwai dararen da suke da abokai amma akwai wanda ba su da abokin gwaya dama adadin da sai akwai shafa akwai wucin kun ga ɗaya dai ɗaya ba ta da abokiya kai ba kenan daren daren 21 ana sa ran a nemi da yadda kada da ciki ta wuce 22 shafa ita wuturi na gaba shine 23 ita ma ta wuce to 24 shafa ita. wuturi 25 ita ma ta wuce to mi ya rage wani wuturi na gaba 27 da kuma 29 to ashe har yanzu akwai akwai sauran kokarin bidago tunda akwai wuturi 27 akwai wuturi 29 Allah ya datar da mu Allah ya dakar da to akwai wani malami da ni taɓa karanta tafsiri ne zadul masir na ashek ibn al-jawzi ashek abdurrahman al-jawzi da ya kawo ga fassara wannan sura ta rayatul qadari suratul qadari sai ce wasu malamai sun yi wani hasashe ba ya ba amma dai sun yi amfani da lissani cewa su karfafa cewa ana iya samun daren laitul kadar cikin dare 27 eh, ya ce an yi amfani da lailatul kadari so uku cikin wannan sura an ce cikin aya ta daya aya ta biyu aya ta uku inna an zalna fi lailatul kadar an bato na daya na biyu wa ma adaraka ma lailatul qadari an bato na biyu na uku lailatul qadari khairun min alf shahr sai yace malamai sun yi hasashen cewa in ka hada harufan na lailatu daga lamun idan zuwa ra'in nan ta qadari harufa tara harufa tara to in ka dibi tara ɗin nan in ka haɗa nawa za a samu tara so 27 to sai suka yi amfani da wannan lissayin ta lissayin da yana jagorantar mu zuwa ga ƙarfafa zaton cewa na yato ƙadar tana 27 to amma hasashe na ba tabban ya zama haka ba saboda haka yadda aka bar shirhe don mu yi kokari cikin kwana goma ɗin gaba ɗaya to ya yi alheri don a ƙara kokari gaba ɗin kwana goma ɗin nan a yi aka cin kokari a ana hasashe ana lalabe har a samu a dace sannan kuma sauran dare ran da ma bayan tulkadar ba ka ci riba su domin ka yi ibada ka yi kokari cikin su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ah, lailatul qadr khairu min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu mala'iku suna sassabta a cikin wannan dare min kulli daga dukkan umarni salamun hiya shi wannan daren aminci ne dare ne na aminci da albarka da alkhairi da samun lada mai yawa da karɓar addu'o'i hatta matsalan alfajir har zuwa keto alfijiri sannan dare ya kari dama karshen dare keto alfijiri muna roƙon Allah wata Allah ya datar da mu kuma mu yi amfani da wannan dama akwai bukatu gare mu na kawunan mu akwai buƙatun yan uwan musulmi akwai bukatar al'ummar mu na Najeriya akwai bukatar shugabannin mu mu nace ga yin addu'a domin Allah ya warware matsalolin da suke damu mu Allah ya samu dace to aya za mu tashi aya ta 135 Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu ku kasance Mina masu yawan tsayuwa ai qa'imina bil qist masu yawan tsayuwa da adalci eh, in aka diba qawam mubalaga ce ta qa'im ƙa'im ƙawwa to nan ana son mu yawaita tsayuwa da adalci bil adali shuhada'a bil haqqi lillahi sannan kuna masu shaida kuna masu shaida da gaskiya don Allah ana yin shaidu don Allah ku yi shaida don Allah walau kanat shahadatu ala anfusikum ko da shaida ga kanka ce ka faɗi gaskiya ka yi shaida akan kanka wanda yake amin abuna mai waya domin mutum wanzan ne ba ya so ga jiki ne ba to abinda a shaida kan kanka fashidu alaiha ku yi shaida akan kawunan ku da an tukin rubin haƙi shine ku yi kirari cewa lallewa ne shina bi na haƙi kaza babu shaida ni dai a shaida ni dai a shaida wane yana bi na kaza ko kuma kaza na wane na maimakon sai an yi wahala bido shaida to ka kare wannan aiki don kun san in aka kai ana jayayya wane yana bin wane kaza ko kuma gona da a tsakanin wane da wane ko gida da a tsakanin wane da wane wane ya ce nashi na wane ya ce a ba nashi na ba na wane kun ga an ka ci gaba da wannan tankiya da jayayya sai an sai an bido shaidu duka ko yana yiwuwa a kasa samun shaidu duka har wannan hakkin ya faɗi to in mutum ya zo yace kai kada mu ma ɓata lokaci abin nan da aka jayayya lalle na wani na ko bashin da yace yana bi na miliyan kaza eh haka ne lalle yana bi na bashi kaga mutum ya yi shaida akan kai ne wannan ya gwada adalci ne ya kai adalci aw alal walidaini kuma ku bayar da shaida ko da akan uwaye ne uwaye uwa ko uba ya halatta mutum ya ba da shaida a kansu a kansu akwai a shahadatu alaihi akwai a shahadatu lahu a bambanta a shahadatu alaihi ne ka yi shaida a kan cewa bai da gaskiya na shaida lallewa ne yana bin baba kaza ko kuma ya gada aka yi tsakanin baba da wane na tabbatar muku cewa wane lalle shi adda gaskiya domin shi adda kaza ba baba ba mutum ya ba da wannan shaida to ya nuna adalci shi ya kai adalci domin galiban mutum ya mara ma 'yan uwa ne sai ana jayayya ya mara musu baya wannan shi yake zama galibi ga ɗabi'ar ɗan adam to ina ta ga uwaye kun ga mutum ya son baba ne ya yi nasara in ma jayayya ake ko to sai aka ce ka ba da shaida don Allah ko da akan baban ne ko akan mahaifiya ne Ila wata rigima an kai gabanka mahaifiya da wata jatuma sai a ce ai wani na nan wuri ko da abin ya faru sai a zo a kira waka ya ce lalle ina nan tsakani da Allah lalle mama ita yi takala ita ta yi kaza ita ta yi kaza to wannan ya nuna adalcin ka ya kai adalci tunda haka kana yin shaida akan mahaifiya kan mahaifi to shine wal aqrabina da sauran makusanta yan uwa wa ko kane ko ammi wato kanin uba ko wan uba ko kal wan uwa ko kanin uwa su ma mutum na ba da shaida a kansu kuma ana karɓa wannan shaidar kuma yin haka shine adalci amma da a ce babanka ko kuma mahaifiya su ne adda haƙƙi ana jayayya to shari'a ba ta karɓar shaida ka cewa ka zo ka ba da shaida ka ce lalle baba shi da kaza akan wani kina bin wani bashi ko kuma gidan nan da aka jaya na babana ko gona nan da aka jaya ta baba ce to shari'a saboda tuhuma don ana tuhumar ɗan adam saboda rauni ne shi mara ma makusantan shi saboda haka shi yasa aka yi raddin wannan shaidu saboda tuhuma amma an ce asali asali kamata ya amsa shaidar kuma can magabata ana amsa shaidar saboda ba a tuhumar su ƙarhin imaninsu da gaskiyarsu ya kai suna iya faɗin gaskiya duk inda take to tuhuma ba ta shigo ba amma daga baya mutane suna ɗan canzawa, hali na canza aka ga son kai da mutum karkata wajen dangi ne ya yawa to sai in ya zan shaida ce za kai wanda fa'ida ta yan uwanka za su samu uwaye ko yan uwa ko ɗaya to sai ya zan ba za a karɓi shaida ba sai a ce shi dai wannan da kake son kawo shaida to shi kawo wani na daban ba kai ba eh. ah, Allah madaukin sarki ya ce in ya kunil mashahudu alaihi aulahu ganiyan in wannan da ake shaida a kan shi ko wanda ake yi wa shaida ya kasance mawadaci ne au bakiran ko talakkana duk kada a damu da wadata sai a faɗi gaskiya in talauci na kada a damu da talauci ne a tausa samai a ce ba a faɗin gaskiya a ce kai in mun ka faɗi gaskiya ɗaure ba a Allah ga za a yi ko in mun ka faɗi gaskiya amshe gidan ga nashi za a iya koma bai da gida lalle ba gida ne na ba ko gona gaba ta ta ba amma in zo duk ba da shaidar ga za a kwace mai gidan nan ko gona tausayin na ya hana ka ba da shaida Allah ya ce kada ka yi haka in ma mawadacin ne ko talakana fallahu wala bihi ma minku Allah shi ya yi cancanta da jibinta su heye da ku in ma talakana Allah ya yi tausai ne heye da ku don haka kuma dai gaskiya kawai shi ɗaya aikin kuma wa alam bi masalihi ma kuma Allah shi ya sana abin da an maslaha ga mawadacin ko ga talakan saboda haka aikin ku kawai ku ba da shaida tsakani da Allah wala tattabi'ul hawa ya ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku bi son zuciya fi shahadatukum a cikin shaidunku bi an ta habul ganiya ku nuna soyayya ga mawadaci lere dahu don neman yarda ce awal fakira ko ku nuna soyayya ga talaka rahmatan lahu don tausayi gare shi muna ganin ta in an ka faɗi gaskiya kamar za ta cuta mishi to ku faɗi gaskiya an adilu wato wannan son na mawadaci ko tausan matalauci ya sa ba kai adalci ba tamilu ku karkata anil haƙƙi daga gaskiya li ajalihi ma saboda su laula anna shahadata alaihi ma maslaha maslahatan lahum ba dan shaidu ya kasance maslaha ne gare su ba lama shari'a hada Allah bai shar'anta ta ba saboda haka abinda an fa'ida shine a faɗi gaskiya a yi adalci Allah shi ya san abinda alheri gare su don haka shi yasa ya shar'anta wayannan shari'o'i wa in talu idan kun karkace alaran ma talu ka karanta ko talu talu ko to akwai qira'at talu eh wa in talu ta harfu shahada in kun juyar da shaidu kuka ki fadin gaskiya wa fi qira'atin bi hadfil wawi tahfifan aw turidu ko kuka bijire ana ha daga ba da shaidar aka kira mutum ya zo ya bada shaida ana jaya tsakanin wani da wani wani ya ce kai ai shaidu ne to ka taho rana ka za ka ba alƙali shaida ka yi bayani to sai mutum ya bijire ce shi bai zuwa ko'ina to yin haka nan laifi ne kin zuwa ba da shaida laifi ne Allah ta baraka wata ala cikin wata aya ce wala ya aba shuhada idza ma dubu. kada shaidu su ki tahowa su ba da shaida yanka kira su ashe kin tahowa nan saba ma Allah ne wato rashin sani da jahilci shi ke sa a kira mutum kotu ya ba da shaida ya je shi bai zuwa kowa ba wanda zai wahalsan ba wanda zai bata min lokaci ne ba na zuwa koya to wannan jahilci ne rashin sanin addini mutum ya ki zuwa ya ɗoke nauyin da Allah ya azama domin ta tahammulu shahada in abu ya faru tahammulu shahada fallo kifaya idan aka zo misali za a yi aure ko za a yi ciniki in kuna da yawa waɗanda za su ba da shaida to in wasu suka je suka ɗauki shaida ɗin sauran da ba su zo ba an ɗauke musu amma ba da shaida farzu ainihin ne mutum shi ya zo ya shaida kuka zo misali ku biyu kun shaida to in ana neman a zo a bada shaida wannan wajibi ne ku zo ku bada shaida in ba ku zo ba kun ne saboda haka mutane su fahimci wannan karantarwa ta addini shi alkali ya dogara wajen hukunci akan ikirari ko shaida to in ka ce baka zuwa ka bada shaida shi kuma wanda ya kamata ya ikirari ya faɗi gaskiya ba sai an bi shaida ba ji ko son kai ne bai bari ya da shaida ya yi wannan ikirarin to kenan an taimaka ga hakkokin mutane su faɗi kenan mai hakke ya rasa hakke kun ga kamar wada shaidun zur yake haramun saboda mutum ya zo ya ba da shaida don a ɗauki hakken wani a ba wani ya zama mai laifi. to haka shi ko wanda ya ba da shaida shi ma ya yadda kenan hakken wani ya faɗi a ci hakken wani to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada a ɓoye shaida wanda ya ɓoye shaida ya yi zunubi sai aka ce asimun kalbu zuciya ta ta yi zunubi domin in zuciya ta yi zunubi sauran jiki gaba ɗaya ya yi zunubi saboda haka shaida tana da muhimmanci a kotu da al'amarin alƙalanci shi yasa ba ayin hukunci ba tare da an dogara da shaida ba ko ikirari saboda tabbatar da adalci ko da gaba ga alkali gaba ga alkali abu ya faru wani ya ba wani bashi ko wani ya mari wani ko wani ya soke wani ko ya halbe wani to shi alkali in dai kotu ta aka kai bai ta aini gaba da gaba gara an kai don haka ba ma sai an bada shaida a ta yi kawai a ɗaure shi ko kuma a halbe shi ya dogara akan sani ne shari'a ba ta yi da haka in dai babu shaida sai shi ko shi ya cikon shaida to ka a kai kotu ta, sai a kai wata kotu sai a kawo mai takardar gayyata a ce to alkali yanzu muna neman ka zo ka ba da shaida kotu kaza akan abu kaza da kaza da kaza sai ya sai ya ba da shaida zaman mai ba da shaida a wata kotu ba zaman alkali ba kun ga akwai adalci ga shari'a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce law nasu bi da'awahu ladda qaumun amwala qaumin wa jama'a, lakin al bayyinata ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ana ba mutane daidai da da'awarsu da mutum ya zo ya ce ina bin wani bashi sai ya ce bashi kuɗi ne da mutum ya zo ya ce gona ta wuri kaza wadda wani ga noma ta wata sai kawai ɗaya ce to kai ban mai gona ta tafi yi gaba ko da mutum ya zo ya ce gidan da wani yake ciki gidan nan na wana na gade shi ga uba ko ga kaka sai a ce to ta ba shi abi ne kawai ko kuma in mutum ya da awa ya ce wani ya kashe min dan uwa ba sai an bidi shaida sai a ce a tai a kashe shi to da an samu kare kare barkatai wannan ya ce ina bin wani kaza wani ya amshi kaza garan ko wani ya bugan ko wani ya zage ni ko wani ya kashe min uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma ka'ida addinin musulunci shari'ar musulunci bayyinatu al muddai wanda ya kara to ya kawo shaida da an zo kai kara kace ina karawa ne akan kaza kaza kaza da kaza da kaza sai ya ce to rana kaza ku taho sai a aika mai san maci in ya taho sai a ce kai ana karar ka ne wani ya ce yana karar ka saboda kaza da kaza da kaza da kaza yana bin ka bashi ko kuma ya ba karance ko kuma ka buge shi ko kuma ka yi mai kaza me za ka ce ga wannan da awa tashi in ya yi kirari kenan ba wata jayayya ya ce eh lallai haka nan kaga babu wata wahala sai hukunci amma galiban zai ce ba haka bane galiban wanda aka kara ko haka abin yake sai ya ce a ah, ba gaskiya na ba abin da ya faɗi ba haka bane to da ya ce yayi inkari ba haka bane sai a waiwaye mai kara a ce kana da shaida kana da shaida akan wagga da awa wagga kara da kake yi wa wani sai ya ce yana da shaida to kaga in ya zo da shaidan nan shaidan nan za ta yi bayani alkali ya samu madogara domin yin hukunci a amso mai haƙƙi ne in shaidu duka sun ka kasa ko ya kawo shaida shaida bata gamsar ba ko mutanen da ya kawo ba su tantance su ba da shaida ba an yi suka ga shaida su to wannan lokacin sai a ture wannan shaida ta shiga ba a ce in kana da wata shaida ka kawo waɗanga shaidu dukkan ba su da amfani gare in an kule shi sai ce to ban da wata shaida sai waɗannan to tun da ba su da amfani shaidar da ya kawo ba su da amfani gare shi sai a juya wannan da ya inkari wanda ake kara ko ya yi yaminu tuhuma sai ya rantsuwa ta tuhuma tunda ana tuhuma ta ba a saki ne ya taya ce haka nan duk da babu shaida sai ya ce to shi rantsuwa a sallame shi ya yi rantsuwa cewa lalle lahin nan da aka zargi ne ba bai yi shi ba in ya yi rantsuwa shikenan sai a sallama in ƙarfin hali na yi to ya tsira bai tsira ba domin mi domin Allah na iya kama shi ko yaushe al-yaminul fajiratu tad'u ad-diyara balaki'a rantsuwar ƙarya tana mai da gidajen mutane mutanen da suke yin rantsuwar ƙarya su koma kwangaye ba kowa cikinsu, ko gidajen ma sun rushe rukubu ɗaya ga hitowa ciki an san rukubu ko eh ko yar anguwa irin wannan hakuba daga hitowa cikin gidaje su dai za a iya gani yanzu in gidajen dazuzzuka na kyamaro ko garmazu na eh asalin rantsuwa ba sai an rataya mutum ƙur'ani sai a ɗaya zai yi wallahi kallahi abin nan ba haka yake ba ko billahi lazi la ilaha illahu abin nan ba haka yake ba to amma sai aka ga mutane ba su tsoron rantsuwa wani yana ganin ma ledar siyo wata masu sanyi shanta ya ma zama wahala ya yi da rantsuwa kun san dai ruwa ga mai jin kishirwa suna da daɗin wucewa ga makogaro ko to wani yana ganin ma shan ruwan nan ya yi wahala ya da cewa billahi lalzi wallahi sallahi. to saboda haka su kuma alƙalai da sun gano haka farko sai aka ce to kahe mutum ya rantsuwa sai an ce da shi masallacin juma'a mun barin liman bayan la'asar <laughs> kun ga bayan la'asar dama an ce mala'ikun da sun kai aiki da rana da wanda za su yi aikin dare za su yi canji duk sun haɗu wannan lokacin su yi shaida zai yi rantsuwar ƙarya don Allah ya kama shi sannan mun barin ga inda aka karanta ayoyi na azaba da ukuba sannan ana ambata wuta da jahannama kusa mun bari na neman to shi ran tsawarin sai wasu ka ji tsoro sun ka rage ran tsawar karya tahiya ta yi tahiya sai aka gane cewa ai har da wannan mumbarin limin ba su tsoron mumbarin limin <laughs> ba su tsoron la'asar kuma sai aka ci to bari ai an sama da za a yi sai a ɗauka ƙur'ani kuma qur'ani ba ba haka wanda bai bada tsoro ba cikin gafakka ko gafakka irin wadda adda gashi gashi ba a je mai ba a je mai gashi wanda gashi ya tahi tsaye ga ƙur'ani ciki sai a ce to kai rantsuwa da ƙur'ani kuma ka saurari abin da alƙali zai faɗi ko yaron alƙali wanda ya da shi wajen rantsuwa ce to ni wa ne ɗan wani ina rantsuwa da Allah da ƙur'ani abin ga da aka jayayya ko abin ga da aka zargina da shi ba haka yake ba in kuma wanda ake son tabbatar da ce haka yake a ta yi a ta yi ta aka mutane masu jin tsoron wannan hadda wannan ga haka ba tsoronta sai aka ce to sai alkali ya kara ta to da sharrin da agabar da wanda an da sharrin da a cikin damana da na bazara da na hunturu duk ya far maka inda ya karya ta kai to sai wani ya ce <laughs> ya ce mu koma inda alkali sai ya ce mu koma da inda alkali <laughs> eh Allah ya taimake ka eh eh na'am lalle to tun da har saba'in to wallahi to bai da yaran tsawa Kunga ta ci shi eh, kun alhazai wannan ya ce guzuri na gaba ɗaya ya ɓace wani ya ce rabin guzuri na ɓace wani ya ce riyal dubu biyu wani ya ce riyal dubu ɗaya to kuma duk rubuta za a yi gwamnati ta taimaka musu duk wanda guzuri ne gaba ɗaya ɓace sai a ba shi rabi in riyal dubu biyu na a ba shi riyal dubu guda kun an rage mai hasara to wani sai ya taho ya ce nima nima an yi min fata nima gudun ya faci sai aka ce to kowa sai ya rantsuwa to gara dan masani cikin dubara sai sai ce to wurin ga kuka gani annaba saba'in sun kai sun kai ibada sai ce to ni kayana da sun kawace na gane to kaji a malam yusuf kaji madogara alkalai ta yi haka eh. to fala ta mai wulawa, kada ku bi son zuciya ah, fahimtar hu idan ku karkatar da shaida ga yadda magana take kuka juya ta kuka yi ƙarin hali saboda ɗai kuna son kumara ma wani kasan sai a taho wajen kotu wajen bayani an san mutum da fasaha da iya magana amma sai duya dambale ba komai yasa ya dambale ba gaskiya akwai sai wani don ita gaskiya sar take kaga da kaji ana kwana ana indaniya in wa in to wani abu ya shiga ciki saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in kun ji yadda shaidu ko ma kun ka bije ne kuka kiba da shaida fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to hakika Allah masani ne ga abin da kuke aikata Allah ya san duk abin da ya faru in kun boye in kun ko kun bayyana fai jazi kun bi sai Allah ya saka muku da zunubin duk wanda ya boye gaskiya ya yi zunubi duk wanda ya ce don ya yi zunubi to huwa ta'qibul liqawlihi ta'ala wannan bibiya bayani ne ga zancen ubangiji can farkon sura da yace inna za ya murkum lalle Allah yana horon ku an tu'addul amanati ila ahliha ku ba da amana ga masu ita ila kaulihi wa hasuna ula'ika rafiqa ha inda Allah yake wa hasuna ula'ika rafiqa to wannan ya ƙara bayyana muna a rikon amana da tsare gaskiya da kuma rashin karkata mutum ya zan sat Allah ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina domin wajen neman ya kama kowa da kowa sai wannan magana ta kai ga ya ce dai sauran addini da musulunci duk sai suke ba su da bambanci musamman ma kila gwamna ne ko shugaban ƙasa ne ko kuma wani ofisa ne yana jawabin sallah ko kirsimas to cikin bayanai na saba jin sai shugaban ya ce to ina taya yan uwana a idin kirsimas kuma wannan ina fatan su yi amfani da sakon da ke ciki saboda addinin su da addinin musulunci duka addinan allah wannan duka maganganu ne wanda suna da kuskure inda gangan mutum ya faɗi wannan magana ya yi ridda amma da yake busa kuskure ne to ayi kokari a gyara Allah ya ba mu jikin gyara bashir ai a khabir ya muhammad wato kai bushara ya kai annabi sallallahu alaihi wa almunafiki almunafiqina kai bushara ka bada labari ga munafikai munafikai sune wanda sun karaba kafa kafa guda kafirci kafa guda musulunci amma sun yi ƙarfi wajen kafirci shi musulunci garkuwa kawai sun kai da shi don kada abin da ke shahar kafirai ya shahe su na kai hari ko wasu hukunce-hukunce da ake yi ga kafirai amma bai shiga zuciyarsu ba to ka ba su labari bai na lamun azaban alima cewa lallai azaba mai ciwo ta tabbata gare su ko azabun nar shine azabun wuta don haka duk wanda an minafiki ya mutu akan minafici to makomarsa wuta fi jahannama jami'a Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah lalle ubangiji jami'ul munafiqina zai tattaro munafiqai wal kafirin da kafirai fi jahannama cikin wata jahannama jami'a ya hada su guda wata aya ma Allah yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira kafirai ma sama-sama suke su munafikai su a gidan ƙasa can ƙasa duka na wuta kuma Allah ya ce ba za ka samu wanda zai taimake su ya tsamo su daga azaba ba Allah ya ba mu iko mai imani na gaskiya Allah ya tare mu daga munafici da da duk wani sharri duk wani eh, ciwo na zuciya Allah allazina yattakhizuna al-kafirina awliya to sai aka ambaci aikin su kai don ka san munafiki cikin da tun da cikin zuciya yake ba a iya leka zuciyar mutum a san munafiki ne amma aiki ne zai gwadawa akwai alamomi wanda aka iya gano a cikin maganganu ne da aiki sai Allah ya ce allazina waɗanda su munafikai waɗannan da ya tafi zunar kafiri na auliya waɗanda suke rikon kafirai masoya min dunil mu'minina su bar mu'minai lima na fihi min alquwa wai abin da yasa suke jibintar kafirai suna ba da ƙarfi gare suna nuna musu soyayya da ƙauna saboda suna ganin su adda ƙarfi kada su zan sun yi rinjaye a kan musulmi su auka musu don haka sai suna ce muna tayar da su har suna kawo musu labarin musulmi suna wa musulunci zagon ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in kana lil mu'minina nasibun الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Allah madaukin sarki a cikin wannan aya tana kan gaba za mu karanta ta ko? Allah madaukin sarki ya ce ɗabi'an munafikai sun raba kaha ko ina su ne in aka samu musulmi sun yi fada da kafirai musulmi suka yi rinjaye sau ce ku yan muna cikin ganima da kuka samu ai tare da ku muke tare da ku muke ɗari musu ɗari saboda haka duk abin da an ka samu ku ba mu namu ko da ba mu samu zuwa yaƙi muna nan tare da ku in kuma kafirai sun kai rinjaye akan musulmi sai su iske su to ce alam nastahwiz alaikum ashe ba mu taimaka muku akan musulmin nan ba mun ba ku asiransu mun ba ku dubarun da za ku bi ku ci su saboda haka muna nan tare da ku nasarar ka da kun ka samu mu duka mun ka samu ba ku ɗaya ba ku bar ganin mu tare da su ba tare da su muke ba tare da ku muke to wannan shine ɗabi'an munafikai Allah Ta baraka wata'ala inda humu indahumul izza shi wai ku munafikai suna neman girma na na ɗaukaka a wurin kafirai istifhamu inkari ai la yajiduna ha inda to in har suna neman girma wajen kafirai ba su samun girma wurin su har abada fa innal izzata lalle buwaya da girma lillahi ga Allah take jami'an baki daya fi duniya a duniya wal akhirah da lahira wala yanalu ha illa auliya babu wanda za samun buwaya da girma sai masoyan Allah to wannan shine karshen abin da za mu karanta a wannan zama muna roƙon Allah ya amfanar da mu Allah ya sa mu yi a cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم آمين